Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu wuraren ma'ajan gudun Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na biyu Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma Alfa Radio kuma si a Ghana kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu madini ne sarfil hashin gumel daga nan birnin Washington DC tare da safinar ta sada so dangi da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku cewa wasu 'yan kungiyoyin fararen hula sun mamaye hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya a Abuja har ma suka nemi shugaban 'yan sandan Najeriya yin murabus. kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar kamaru amma kafin mu kai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sabuwar zababben Majalisar Tarayya ta ƙasar Pakistan a yau Juma'a ta zaɓi Imran Khan a matsayin sabon Firaministan ƙasar. wanda wannan shine karo na biyu da ake musayar ragaman mulki cikin nasara daga wata zababbiyar gwamnatin demokradiyya zuwa wata a cikin tarihin siyasar kasar na shekaru 70 wanda a da yake cike da takaddama da juye-juyen mulkin soja dan wasan kwallon cricket da ya rikide koma siyasa khan dan shekara 65 kuma shugaban jam'iyyar pakistan tehrik in insaf ya samu kuru'u 176 daga cikin kuru'u 272 da aka kada a majalisar majalisar abokin hamayya khan na jam'iyyar pakistan muslim league pml shahbaz sharif wanda ya samu ƙuri'u 96 kanan tsohon firaministan da aka taɓa zaɓe su uku ne a ƙasar ta pakistan wato nawaz sharif wanda kuma aka yanke ma hukuncin ɗaurin watanni goma a watan da ya wuce bayan da aka same shi da laifin cin hanci da rashawa wasu giggan tsofaffin shugabannin hukumomin tsaro sha biyu na amurka sun yi wa shugaban amurka donald trump taron dangi suna la'antar shi kan matakin da ya dauka na soke alfarmar sanin a sirran kasa da ya cire wa tsohon shugaban hukumar cia john brennan shekaran jiya laraba a cikin sanarwar da suka bada jiya alhamis mai dauke da sa hannayen tsofaffin jigogin tsaron kasar da suka hada da tsofaffin shugabannin ita kanta cia guda shida da wasu tsofaffin mataimakan shugabannin cia guda biyar da kuma wani tsohon shugaban hukumar tsaro ta ƙasa sun ce matakin da shugaba trump ya ɗauka akan brennan da kuma barazanar ɗaukan makamancin matakin da yake akan wasu tsofaffin jami'ai baya da wata alaka da zancen kowa ya cancanta ya sami masaniya game da asirran ƙasa illa kawai magana ce da ta shafi 'yancin faɗar albarkacin baki a can wani gefen kuma wani kwamandan sojan ruwa na amurka da ya jagoranci sojan da suka je suka kashe tsohon madugun kungiyar alka'ida usama bin laden ya fito fili yana nema shi ma shugaba trump ya soke tasa alfarmar ta sanin asirin ƙasar a wasikar da ya aika wa shugaba trump wacce aka wallafa a jaridar washington post Coast, Admiral mai ritaya William McRaven ya ce raba shi da wannan alfarmar zai kasance kamar wata karramawa ce da za a yi mishi. a halin yanzu kuma ma'aikatar tsaron amurka ta ba da sanarwar cewa an ɗage shirin da ake na gudanar da gagarumin faretin sojan nan da shugaban na amurka donald trump ya buƙaci a shirya ha akalla zuwa shekara mai zuwa wani kakakin ma'aikatar ta pentagon mai suna kanar robert manning ya faɗa jiya alhamis cewa a da mun so shirya wannan faretin ne a ran goma ga watan nuwambar wannan shekara ta 2018 amma yanzu mun dakatar da shi sai shekara mai zuwa ta 2019 mu gani ko zai yiwu jinkirta faretin na zuwa ne a daidai lokacin da kafofin watsa labaran ke ba da rahotannin cewa makudan kudaden da faretin zai laƙume sun tashi daga dala miliyan 12 zuwa dala miliyan 92 na Amurka. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. 'Yan sandan kasar Isra'ila sun yi wa Firaministan kasar Benjamin Netanyahu tambayoyi a binciken da suke yi na zargin da ake mishi na cin hanci da rashawa. 'Yan sandan sun isa gidansa a safiyar yau Juma'a inda masu zanga-zanga har sun fara bore a kan Firaministan suna ɗauke da katuwar tuta wadda aka rubuta minista mai aikata laifuka. An yi wa Netanyahu tambayoyi ne akan ko ya goyi bayan dokokin da suka ba kamfanin sadarwa na Bezek wasu damarmaki a musayar wallafa labaransa da matarsa a shafukan watsa labarai na kamfanin. Daman dai 'yan sandan sun zargi na tanyahu da aikata wasu ƙarin laifuffuka biyu na cin hanci da rashawa. Firaministan dai ya musanta aikata kowane irin laifi inda ya watsar da zarge-zargen akan yarfan 'yan jarida. Kasar Afghanistan na zargin asibitoci a ta Pakistan akan ansar da kuma ba mayakan Taliban waɗanda suka ji ciwo magani a sanadin raunukan da suka samu a cikin fadace-fadacen da suka gudana kwanan na a garin Ghazni da ke kudu maso gabashin kasar ta Afghanistan. Haka kuma shugaba Ashraf gani a yayin da yake jawabi a wani taron jami'ai malamai da mazauna garin na Ghazni a yau wato a ranar yau juma'a ya kara da cewa mayakon sun fito ne daga bangaren iyakar pakistan don shiga cikin fadan gani ya ziyarci garin kwanaki kaɗan bayan da mayakan afghan tare da goyon bayan sojan amurka na sama suka fitar da 'yan tawaye daga garin na gazni gani ya tabbatar da cewa babban hafsan sojan pakistan janar kamar javed bajwa ya ba shi tabbacin cewa ba za a kyala fadace-fadacen kan iyakoki su ci gaba da faruwa ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla wasu 'yan kungiyoyin fararen hula sun mamaye hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya inda suka nemi sai shugaban 'yan sandan Najeriya yayi murabus bisa kamun wani ɗan jarida da aka yi a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. There is injustice in this country. That assault on Nigeria's democracy. The Nigeria police force is not defending the Nigerian. Comrade Adebayo Rafael na wata kungiyar fararen hula a nigeria kenan da dazu-dazun nan suka mamaye hedikwatar 'yan sandan nigeria suna zanga-zangar lumana don matsa lambar dole sai an sako dan jaridan nan Mr. Samuel Ogundipe da ke aiki da kamfanin Premium Times da 'yan sandan najeriya suka kame bayan da ya wallafa rahoton da su sufeta na 'yan sandan najeriya ya mika wa mukaddashin shugaban kasa farfesa yemi oshin bajo dangane da badakalar rufe majalisar tarayyar najeriya da jami'an dss suka yi a 'yan kwanakin nan 'yan kungiyar fararen hular sun nuna rashin jin daɗin su bisa kamun ludayin shugaban 'yan sandan najeriya inda suka ce yana wa demokaradiyya karan tsaye kuma suka nemi da lalle ya sauka daga kan mukaminsa ita ma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta aeid a cikin wata sanarwa da ta aiko wa sashen hausa na muryar amurka ta nemi shugaban 'yan sandan najeriya ya gaggauta sauka daga kan mukaminsa amma kakakin shugaban 'yan sandan najeriya bala ibrahim ya ce waɗannan ƙungiyoyin fararen hula na ɓata lokacinsu ne kuma sufeta janar na 'yan sandan najeriya ba zai yi murabus ba idan wani ya ce saboda wannan abu eh, spector general na 'yan sanda ya rizani to kamata ya ce shi ma mai rikon kujerar shugaban kasa ya sauka domin daga hanyoyi biyu za a iya samun wannan bayanai takarda ce tsakanin ofishin spector general na 'yan sanda da kuma mataimakin shugaban kasa ko kuma shugaban kasa mai riko ɗayan biyu ne aka samu wannan bayani ko kuma wannan eh, labari daga wajensa in suna maganan wannan ya rizani to sai kuma su ce shi ma wancan ya rizani saboda har yanzu ba a san daga ina wannan takardar ta ba lokacin da muke dab da kammala wannan rahoto mun samu tabbacin cewar 'yan sandan Najeriya sun sako shi wannan ɗan jarida Samuel Ogundipe kuma duk ƙoƙarin da muka yi don jin ta bakinsa abin bai nasara ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. waɗansu na kashe su To madalla a gaida Hassan mai na kaina. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Babu wani maudu da muka sa a yau saboda haka za ku iya kira ku faɗa mana duk abubuwan da kuke so. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar. Kafin mu kai ga ɗaukan wayoyinku a shakata da wannan. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa. gwada ban haurewa hanyar kullewa mu nemi ilimi gwada ban dorewa a mu nemi ilimi alfaharin kowa ilimi don kowa ilimi don kowa mu nemi ilimi fitilar haskawa wanda bai gani mana na hangowa haske na ilimi baya nashi mai faɗowa a wane duhun dare gun su fantawa ke adam batu kunnawa a ciki da gaskiya baya hujewa wadatuwa ta zo cibin nema ilimi suturar sanyawa kwadai na zuciya shi ke hallakarwa mu nema ilimi suturar sanyawa a dole mumini tsoron mai ko ce mai yalwa. Aiki da hankali hanyar kullewa, aiki da ra'ayi dallashe kwakwalwa, komai tsawon dare zashewa ayewa, komai tsawon gari sai an yi iskewa. Aha. harshen Gudu da waiwaye baya mm, a tsirarwa. A mai kai ƙarshen kowa. Wakar ga sai a naifa da na atawa. Allah mun rike kalin jamu mai ta sarrafin lamuran kowa. Allah ka zamo fagatan mu na mi koke koken mu karya mai icin kowa akwan a tashi sai ta isi kowa kudu da waiwaye baya tsirarwa wa ga sai a ne fada da na atawa aya abin kasa ta fi misallantawa abinda an ka shuka ke an gaida dan adam sarkin ka shuka ke girbewa rabin bukata ai gabuwan sarwa to hasada ga mai rabo take in shukawa ɗaukaka abar yabo Allah ke waiwa gaskiya abar riko tsanin Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Malalla mun samu kiranmu na farko daga Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Aminu wa alaikum wa salam ya suna malamin. sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo nan Najeriya. Alhaji Musa muna sauraron ka za zaka ce mana a yau? so alhamdulillah yau dai za mu yi kira ga talakan Najeriya ko kuma 'yan Najeriya. A koda yaushe dai duk irin sanda kake shugaba idan ba ka da wani rijista a hannunka to ba ka da wani uzuri. Kuma magana da mutane suke ta magana a kara a kara ana ta karawa hmm. yanzu shekara za a kara ba wani ba zai je wani rijista ba. da haka ne muke kira ga al'ummar zuru ya kamata su duba wannan dan takara nasu Muhammad Salisu da ake so dan Juma PA to wannan ya kamata gaskiya su da shi tura shi domin to Alhaji Musa Garo mun gode kwarai da gaske to mun gode Alhaji Musa da wannan shawara da ka bayar kuma da fatan kowa zai ji yarjistar zabe to mun sami kira da kwara wani ne kwara hello mai magana Ahmadu Ali daga Elori Kwara malam Ahmadu dan kashe rediyon ka sai mu fi jinka sosai ok na kashe yawwa to me a zuciyanka yau me ra'ayina ina wato fata ne da kuma addu'a mm. da shugaba buhari allah kara mai lafiya allah kuma ya bashi ikon tafiyar da najeriya gaba daya wannan zaɓen mai za kuma allah ubangiji ya bashi nasara a kai to malam amadu mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka bari mu koma kaduna wani ne akan layi da kaduna Assalamu alaikum VOA sunana injiniya dan Juma mai gidan bidiyo daga nan kasuwar magani karamar kumar Kajuru jihar Kaduna. To injiniya dan Juma muna sauraron ka me zaka ba mu a yau wace gudunmawa kake da ita ga wannan shiri? Wato ina so in ba da ainihin gudunmawa ne musamman akan mu talakawa yadda ainihin 'yan siyasa a halin yanzu tun da kakar zaɓe ya shigo ake so a dinga faman gwara kawunan mu wajen ainihin yin kamfe tare da ainihin muzanta juna muna kira ga talakawa su tsaya su karkaɗa kunnuwansu da kyau su duba mutanen da suka yi wa al'umma aiki ko kuma suka jawo ma talakawansu abubuwan alkhairi to a tsaya a zaɓe su ba wai a dinga mana ainihin roman kunne ko kuma a dinga faɗa mana maganganun da ba su bane kaɗan daga cikin gudunmawa na kenan ubangiji Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari kuma ya yi mana jagora na gode daga injina ɗan jima mai gidan bidiyo kasuwan magani karamar hukumar kajiru jihar kaduna najeriya na gode. to malam ɗan jima mun gode kwarai da gaske da wannan kiran naka to har yanzu dai muna kaduna wane ne akan layi daga kaduna. to sharfilu barka da lasariya. yawa barka da ya suna malamin. sunana kamar da kullum murtala ne ina kiran hukuma daga garin gasa kaduna tare da to malam murtala fili gare ka. wannan gaskiya ne sharfil to abin da ke tafe da ni wannan yau juma'a nan shine cewa abun yana ta bamu mamaki wai har hmm. yanzu yan siyasan mu shine har yanzu dai suna siyasan ubangida yanzu a gaban mutum yana son takara maimakon zogun mu talaka kungiyoyin talaka mu muke da kuri'a nan mu za mu zaɓe su da bin mu kungiyoyin talakawa suna zuwa suna ziyartar mu amma ya suna zuwa ko na ko ota ogun wai suna kama kafa da wasu manya wanda lokacin su ya wuce To Malam Murtala menene tasiri tasirin yin siyasar Ubangida? Har yanzu tana ci ne ko kuma ai ai wannan illa ne yana gaya ma ai mun talaka mun fahimci cewa ashe mu ba mu in ma mun zaɓe su ko za su dinga dora iyayen gidansu ne shi sa kan ma su fito mu ba su ƙuri'a a Sharfilu. Wato yanzu ba. Dinga zuwa suna samun mu su gana da mu mu za su dogara da mu da Allah ba uban gida ba amma suna ga aka zai zai kai su nasara to su gaba da yi da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode malam Murtala labar mu je Yobe wani ne aka layi daga Yobe. To salamu alaikum suna na bayanin ya kuwa daga Damasu jihar Yobe tare Najeriya. To malam muna sauraron ka. To da farko gaskiya alhamdulillah abin da yake son kira da al'ummar Najeriya gaskiya mu talakawa abubuwan da muke so mutane mai mutum na ba san mu suke ba yanzu sai abubuwan da suke don bukatar kansu da abubuwan da shugaban Muhammadu Buhari na so ya kawo na ci gaban kasa don su ba so suke ba sai da abubuwan da suke su su shiga aljihu. Me yasa ka ce ba sa kaunar ba son talakawa suke ba? Yawwa da da haka muna son mutane su waye kuma ya kamata mu kwanta da hankalin mu saboda idan suka dawo mu san duk wanda ya mana aiki ba zaɓe wanda bai mana aiki ba ya kamata mu dada shi gida mu yi to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je kogi wani ne aka layi da kogi da dauda kuke magana daga kogi to malam dauda muna sauraron ka menene ne gudunmawar ka yawa kullum ina cikin neman ku kullum sai yau Allah ya bani sa'an ku to alhamdulillah yau gashi ka same mu so kuna a kan mene ake maudu a yau za ka iya faɗin duk ra'ayin da kake son ka faɗa yau babu wani maudu'i da muke sawa ra'ayin mu dai mu a ra'ayin mu talakawa ko da an fito batun wannan kafin zaɓe don Allah don Annabi mu san waye ne shugabanni na gari hmm. sannan kuma a wannan magana da muke magana muna nan a bayan babu Buhari ko ana ruwa ko ana rafiya To ma dauda mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka bari mu je Kebbi wani ne ya yi daga Kebbi kana magana da Abdullahi Gobi mai da mazauni jega to malam abdullahi mana sauraron ka menene ra'ayinka a yau to wani maulidi ne ake magana ko mutum suna iya faɗin zaɓi ne a rau a yau juma'a babu wani maudu'i da muke sawa mukan ba ku lokaci ku fito ku faɗi duk wani zaɓi kamar alal misali baka samu damar kira ba jiya ko shekaran jiya zaka yi zuwa ka faɗi ra'ayinka da kake da shi to ni dai ra'ayi na yana kira daga talakawa mu na Najeriya hmm. don allah dan annabi idan lokacin zaɓe ya yi su tsaya su yi zaɓi na gari kuma kar su yadda a tura su suna rigingamu da junansu duk wanda ya je da bayanin sun sa su ɗebi wanda ya kawo aiki na gari su zaɓe shi to mala abdullahi to mun gode kwarai da gaske mala abdullahi da wannan gudunmuwa da ka faɗa ka bayar to bari mu je jigawa wane ne aka layi daga jigawa Salamu alaikum sunana Yusuf Baban Gaja mai trader ringin daga jihar Jigawa. To Malam Yusuf. Yau maganar da zan yi kama game da cece kuce da 'yan siyasa suke game da canjin sheka da ake yawan yi. Mm. To ni abin da nake so musamman in gaya wa 'yan siyasa musamman kuma 'yan APC. Mm-hmm. Ainihin kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa dama ya addinin da yake so ko kuma ya siyasar da yake so. Don haka in mutum ya koma siyasa daga wata ya koma wata bai kamata a ce zama abin zagi da cin mutunci ba domin ita siyasa ba ta da ainihin wato abokin um, gaba na dindindin kuma ba ta da ainihin abokin tafiya na dindindin don haka ina fatan masu irin wannan hali za su daina zagin ainihin waɗanda suka canza heka domin siyasa ba addini ba ce kowa yana da damar da zai canza jam'iyya daga wacan ya koma waccan wannan dama ce aka bawa duk wani ɗan Najeriya. Don haka ina fata masu zagin masu canza heka su sani cewa wannan ba daidai ba ne kowa yana da dama da zai koma duk da da ya ga dama yake so. Mai magana baban gaje mai da Ringin daga jihar Jigan Najeriya. To Malam Yusuf mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka da ka bugo ka bayar. To bari mu koma Kaduna wani ne akan layi daga Kaduna? Suleiman Madaci, karamar hukumar Kauru. To kace kace Suleiman Madaci? Malam Suleiman kana tare da mu? To da alamu dai wannan karan na nunin cewar layin Malam Suleiman ya goce. To layukan mu yanzu haka buɗe suke za ku iya kira ko bayyana mana da ra'ayoyin da suke zukatan ku Kada a manta dai a yau babu wani takamaiman maudu'i da muka sa muke fari akai saboda haka layukan mu a buɗe suke. Kada kuma a manta lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to yanzu mun sami kira wane ne ke kira kuma daga ina ake kira? Hello? Daga Jigawa ne. Daga Jigawa ya sunan malamin daga Jigawa. Eh, da magana da malam yawo Irmiya. Malam yau muna sauraron kame. To menene ra'ayinka a yau? Menene ra'ayinka a yau? Na? Menene ra'ayinka a yau? eh wato ra'ayina a yau ba wani ra'ayi nake da shi ba saboda ina neman kuɗi da wani lokaci ba na samu. To alhamdulillah yau gashi ka same mu. to alhamdulillah mm. to mun gode kwarai da gaske mun gode da wannan kira naka da kai kuma alhamdulillah mun jira daɗi ka same mu to masu da kuma ɗagawayin kamar ka ƙarshen ɗagawayin mu a yau sai kuma ranar litinin idan Allah ya kai mu za mu sake buɗe layukan ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ayoyinku mun gode. har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe biyar saura minti bakwai yanzu kuma sai wasanni a takaice makon da ya gabata ne sabon kocin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru clarence zidop ya rantaba hannu a kan takardun kwantiragi na shekaru hudu da zai kwashe a kasar yana horas da masu taka ledan kulab din indomitables lions amma an kwashe sama da awoyi biyar zidop da jagororin hukumar kwallon kafa na finkafot da ministan wasanni da motsa jiki na kasar jamhuriyar kamaru ismaila bidinkwai suka yi suna tattaunawa kafin su amince da ka'idodin sabon kocin malam sa'ad zakari yana daga cikin masu sanya idanu a kan sha'anin kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru a alhaƙiƙa hakika dai clarence sidorf ya yi sayin kontragi na shekaru hudu shekaru hudu daga ciki zai ba kamaru kofin afirka bai haka na kuma ya wato ba wa kamaru dama tafiya kofin duniya a qatar a 2022 insha Allah. ba haka nan da kawai wato sun fara tattaunawa sun ɗauki lokaci da dama kusan hawa hudu haka ana ta tattaunawa amma sun wato samu yarjejeniya tsakanin su menene wato bukatar in shi eh, shi kocin da zai horas da 'yan wasa ya saka musu ka'idodi da dama da farko ya ce a bashi dama bai so ana saka masa ido a cikin aikin shi da yake ya samu labari abin da ake yi kamar idan ana son idan kamar su shugabanni suna da kowane daga cikin su zai iya ce yana da ko yan wasan nan da yake so a saka a cikin wato ya kira ba tare da son gamsa ba ya ce shi baya son wannan na biyu kuma ya ce musu ya zama da cewa shi a aikin da zai yi baya so a wato duk abin da ya tambaya ya kasance akwai suka yarda masa bayan haka nan kuma ya ce a bashi damar kiran wasu wadanda ainihin suka ce su sun tafi ritaya kamar nicolan kulu da shi cipo mutum wanda ya je ya tattauna da su bayan hannun ya je tattauna da su bai da sakamakon tattaunawan ba ba ba shi wata dama da zai dinga zuwa ganin wasan cikin gida da ake yi a kasar kamaru domin zabo zaratan yan wasa na cike gurbi haka ne malawal madalla da ka tunatar da ni ina daga ciki saboda da farko zai zai kasance a kamaru wato anan zai zauna da shi da mataimakinsa eh, Eh, partis duk wato jihohin kamaru zai zagaye zai tattauna da malaman masu horar da wannan wato club din saboda kuma yayin da wasa zai soma ko ta a ko lokaci da yana kasance yana na wato wani filin kwallon kafa don gani da idon don wasa ya gaya ma kamaru cewa bai zai mai da hankali a masu wasa kasashen waje ba a nan kamaru saboda ya samu labari domin kafin ya zo ya fara turo masu sa ido sun bashi sakamakon wato sa'inu suka yi cewa da akwai shahararrun 'yan wasa alam da su za a yi ba kamar da ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru. yanzu kuma sai shirin murya Amurka wani zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. kamar da alkawali shugaban kasar amurka donald trump ya kara saka wasu jere-jeren takunkuman da ke da alaka da lamarin nukiliya akan gwamnati kasar iran waɗanda ake kira cikakkun matakan haɗin gwiwa bayan da gwamnati kasar amurka ta janye kanta daga cikin wannan yarjejeniya a watan mayu da gabata bayan cikar wa'adin kwanaki 90 da ta ɗibar kanta kan batun takunkuman sun fara aiki a ranar bakwai ga watan agusta da ya hada da haramtawa kasar iran sayan kuɗaɗen amurka sayar da motoci da ta kerawa a amurka da kuma saye da sayarwa da kuɗin kasar iran wato riyal dukkan takunkuman da ke da alaƙa da nukiliya da ƙasar amurka ta kakaɓa har ma waɗanda suka shafi harkokin makamashin ƙasar iran da kuma hulɗa da cibiyoyin kuɗi da ƙasashen waje suke gudanarwa da babban bankin ƙasar iran za a sake kakaba su a ranar biyar ga watan nuwamba mai zuwa na shekarar takwas a cikin wata rubutaccen sanarwa shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce amurka ta ƙudiri aniyar sake kakaba dukkanin takunkuman kuma za mu iya aiki da ƙasashe da ke da hulɗar kasuwanci da ƙasar iran domin ganin an kiyaye su daidai kam jama'a da kuma kamfanoni da suka ki kiyaye daina hulɗa da ƙasar iran za su fuskanci bala'i Shugaba Donald Trump ya yi maraba da shawarar da kamfanonin ƙasa da kasa da dama na ficewa daga kasuwannin Iran kuma ya kara da cewa kasashen da dama sun ce za su daina sayan man fetur na ƙasar Iran. Ya ce muna kira ga duk kasashen duniya su ɗauki waɗannan matakan domin aikawa gwamnati ƙasar Iran saƙo. Ya kara da cewa suna da zaɓi ko su tsaye da barazanar da suke wa al'ummar duniya da ƙalubale ko kuma su shigo a kasuwannin duniya domin damawa da su ko kuma su ci gaba akan mummuni hanyar da za ta sa a mai da ƙasar saniyar ware a fannin tattalin arziki. jami'an kasar amurka sun ce kudaden shigar da iran take samu saboda sassaucin takunkuma karkashin yarjejeniyar nukiliya an yi amfani da shi wajen wanzar da ta'addanci da kuma ta da zaune tsaye daga ƙasar syria zuwa yemen da gaza da kuma wasu yankuna a maimakon amfani da su wajen inganta rayu al'ummar ƙasar iran a cikin wani jawabin sa shugaban trump ya jaddada cewa yayin da amurka za ta ci gaba da matsawa gwamnati kasar iran lamba ta fannin tattalin arziki da nufin ganin ta daina take-takenta masu cutarwa ya ce a shirye yake ya kulla yarjejeniya da za ta kawo ƙarshe ga waɗannan ayyukan asha da ya haɗa da ayyukan kera makamai masu linzami da kuma taimakon da take baiwa masu ayyukan ta'addanci banda haka kuma shugaba trump ya jaddada ci gaba da goyon bayan al'ummar ƙasar iran waɗanda su ne magadan arzikin ƙasar iran na zahiri kuma su ne manufofin gwamnati kasar suke kwara ya ce muna begen ganin lokacin da al'ummar kasar iran da dukkan mutanen da ke yankin za su ci gaba tare cikin kwanciyar hankali da tsaro da zaman lafiya sharhi murya amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to ma da la'agai sheka to yanzu kuma za mu koma ga safinatu domin ta bamu labarai amma wannan karan a takaice. zababben majalisar tarayya ta kasar Pakistan a yau Juma'a ta zaɓi Imran Khan a matsayin sabon firaministan kasar. Wasu gigan tsofaffin shugabannin hukumomin tsaro sha biyu na Amurka sun yi wa shugaban Amurka Donald Trump taron dangi. A halin yanzu kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta ba da sanarwar cewa an ɗage shirin da ake yi na gudanar da gagarumin faretin sojan nan da shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci a shirya har akalla zuwa shekara mai zuwa. To ma da gaishe ki. To masu rawar da wani maka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku su daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin. Safinatu dangi. Da ta ni gabatar da shirin da kuma injiniyan mu na yau da ma Daniel wanda ya bada umarni nisar filu Hashim Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.